daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 da 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku sauraron matashar tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi saman matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi mahmud lalo ne da muhammad hafiz baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa wata tawagar jami'an tsaron amurka ta kai ziyara a jamhuriyar nijar horar da jami'an tsaron Nijar da ba su tallafi kayan aiki zuwa samar da bayanan sirri na daga cikin mahimman abubuwan da wannan ƙasa ke amfana da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da ƙasar Amurka. To muna dauke da ƙarin bayani da kuma shirin kallabi sannan muna tafa da shirin wasu daga cikin jaridun Amurka. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkan da hantsi. An kaddamar da jerin wasu hare-hare ta jiragen sama masu karfi kan wurare biyu da mayakan IS suke a kokarin da ake na kama tunga ta ƙarshe da kungiyar 'yan ta'adda ta IS suka ayyana a matsayin daular su. hare haren na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkaɓe sako-sako na garin Baghuz da ke arewa maso gabashin Siriya, inda anan ne kuma ɗaruruwan mayakan na IS suka mika wuya ga dakarun SDF da Amurka ke marawa baya a makon da ya gabata. Wani jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar YPG ta mayakan Kurdawa wacce ke goyon bayan gamayyar dakarun sdf ta ce wasu daga cikin har-haren da aka kai sun kaikaici wani gungun mayakan na is waɗanda aka fatattaka har zuwa bakin kogin ifrit sauran har-haren kuma sun mayar da hankali ne kan wani bangaren ƙungiyar mayakan na is da ke ɓoye a tsaunuka a gefen gari amma kuma duk da ci gaban da kai har-haren bama-bamai gambayar sojoji da amurka ke wa jagoranci ta faɗa jiya alhamis cewa mayakan na is sun ci gaba da jajircewa a faɗan kusan sati ɗaya bayan da aka harbi wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai biyu a christchurch da ke new zealand prime minister kasar jacinda arden ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogin wanda prime minister ardin ta sanar a jiya alhamis a garin walton zai hada da gidajen ajiye harsasai da za su iya rike harsasai da yawa da kuma wasu sassa da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindigar cikin sauri ardin ta kuma haramta sayar da makaman saboda a kauce masu tara rumbun makamai tana mai cewa za a aiwatar da haramcin amfani da su da zarar an samar da sabbin dokoki harin ta kuma sanar da wani shirin sayan waɗannan nau'ukan bindigogi daga hannun jama'a don ƙara ƙarfin gwiwa ga waɗanda suka mallaki makaman su miƙa su Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu ba da agajin gaggawa zuwa garin Bera mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutane da mahaukaciyar guguwan nan mai haɗe da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce ta aka yi wa lakabi da idai wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya fada wa yankin kudancin afirka cikin gwamman shekaru ana sa ran ɗaya daga cikin tawagogin za ta samar da kayayyakin tsabtace muhalli ga mutane dubu ashirin yayin da ake sa ran ɗaya tawagar za ta rika samar da tsabtataccen ruwan da yawansa ya kai lita dubu da biyar a kullum wanda zai rika taimakawa mutum dubu goma sha biyar da za su yi kokarin tsira daga wannan mummunar ambaliya da ta biyo bayan guguwar nan wata sanarwa da shugabar kungiyar ta red cross a mozambique jami lesua ta fitar ta nuna cewa masu ayyukan agajin sun fi damuwa barkewar cututtukan da akan samu daga ruwa tana mai fatan matakan gaggawa da aka ɗauka za su dakile aukuwar hakan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙididdigar da adadin mutanen da suka mutu waɗanda ta samu daga gwamnatocin ƙasashen da bala'in ya shafa sun nuna cewa a Mozambique mutane 242 suka mutu, a Zimbabwe mutum 139 sai kuma Malawi mutum 56. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka a birnin Washington DC. ministan harkokin cikin gida na venezuela yana zargin shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar juan guido da zama wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai har-hare akan manyan 'yan siyasar kasar jami'an kasar sun kama roberto marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa gabanin asuba ministan cikin gida nesto ribeiro ya ce an gano makamai da dama a cikin gidansa amma dan majalisa na bangaren 'yan adawa Sajo Vergara wanda ya ce shi ma an kai irin wannan samami gidansa ya yi zargin cewa an dasa masa makaman ne. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci da saki marero da gaggawa sannan ya ce duk waɗanda suke da hannu a kama shin za su ɗanɗana kuɗarsu. Muhammad Hafiz Baballe ke nan karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata tawagar jami'an tsaron Amurka ƙarƙashin jagorancin General Kotnika na gudanar da ziyarar kwanaki uku a jamhuriyar Nijar da nufin ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu a yakin da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. wakilin murya amurka ya mai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani Tantance halin da ake ciki a aikace shekaru biyu bayan kulla yarjejeniyar aiki tsakanin rundunar Indianapolis da takwararta ta gar National na daga cikin manyan dalilan wannan ziyara da shugaban rundunar tsaro ta Indianapolis General Cotton Carr ke gudanarwa a nan Nijar inda suka tantauna da hukumomin tsaron wannan kasa kafin daga bisani tawagar tasa ta sauka a sansanin sojan saman Amurka da ke yankin Agades. A nation's armed forces are a reflection of the best of its citizens. and it was an honor to tour the airbase at Agadez, the non-commissioned officer academy, and to be received today at the Etat Major by the Minister of Defense and the Chief of Defense. Korar da jami'an tsaron Nijar da ba su tallafi kayan aiki zuwa samar da bayanan sirri na daga cikin mahimman abubuwan da wannan ƙasa ke amfana da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da ƙasar Amurka. Kuma a cewar babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Ahmed Mohamed gudunmuwar ta amurka ta yi tasiri sosai wajen tabbatar da tsaro a niger kasar da ke kewaye da kasashe masu fama da kungiyoyin ta'addanci extrêmement utile dans cette phase de turbulence nous traversons depuis quelques années. Shugaban rundunar tsaro ta Indiana Police General Katner Carr wanne yake samun danne gargada daga wasu manyan hafsoshin sojan Amurka cikin su har da Janar Demeliano na rundunar Africom ya ziyarci asibitoci da cibiyoyin horar da jami'an tsaron Niger kafin jakadan Amurka ambasada Eric P. Witika ya shirya masa liyafar cin abinci. jakadan ya ce kasar amurka za ta ci gaba da tallafa wa jamhuriyar nijar akan maganar yaƙi da ta'addanci a wani abin da ke kama da kara jan ɗamarar yaƙi da 'yan ta'adda sabon kwamandan rundunar sojan amurka a nafiyar afirka janar roger clotier da ke ziyara a najeriya ya bayyana fatan ƙara samun haɗin kan wannan ƙasa kan maganar samar da tsaro haka kuma lokacin da ya ziyarci hedikwatar sojan najeriya abuja a ranar 19 ga watan nan maris janar roja ya jinjina wa hafsan hafsoshin kasar janar tukurbura ta yi saboda yadda askarawansa ke kara samun galaba a kan kungiyar boko haram abin da ya ce yana kara wa amurka kwarin gwiwa a tallafin da take baiwa najeriya waɗanda suka hada da horon soja samar da kayan aiki da dai sauransu da yake nasa jawabin janar tukur ta ya yi wa kasar amurka godiya da irin tallafin da take baiwa najeriya yana mai fatan hulɗa tsakanin kasashen biyu za ta ɗore sannan kwamandan rundunar mayakan na najeriya ya nuna buƙatar samun gudunmuwar amurka wajen tafiyar da makarantar horar da dakarun musamman da kasar ta buɗe a jihar yobe a ci gaba da ƙara ɗaukar matakan murkushe ta'addanci a najeriya da ma yankin sahel baki ɗaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Allah tafi da kukan bayi kai mini agaji. yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo ta adan na haƙoƙina yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo ƙasa da na yanar gizo-gizo. Yanar gizo-gizo, yanar gizo-gizo, hanyar nishaɗuwar ruhina yanar gizo-gizo. To madalla bar mu je ga wannan waka kafin mu ci gaba da shirin. amshi na kai malo kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zuwa ofis koye ofis maso zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci kaya yara gumi na amma kowane gumi na yake ci. na Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo ma kayan yara gumi na nake ce Kayan madalla bari mu je ga shirinmu na gaba kuma. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da farfesa Hawa Ibrahim ta jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. Inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da irin gwagwarmayar da ta yi wajen neman ilimi. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Kuma Allah cikin ikonsa sai kika kuma shiga jami'a bayan da kika gama. Da mun na baro wannan ƙauye don saboda yata ta aure ita a hajji aisha ta auri mutumin da ya gama jami'a a lokacin sai a ba su mota a ba su gida sai aka ba shi aiki suna shi auda magaji sun yi aure aka bani ita in mata yan ɗaki suna da tv sai ga wata mata ta fito a talabijin to ana wani program program ne na kyallabe cikin rauna ita da ta fito sai ta aka ce ita ce na farko a cikin mata da ta yi rawan gani a cikin bauchi-bauchi sunanta madan hannatu ibrahim ita eh, tana cewa akan cewa wani abin da take so ta yi na sha'awa shine tana so ta taimaka wa yara mata su je makaranta ɗaya daga cikin take so ta yi kenan can da kamar tana gaya min ne daga hakan sai na ce to sai na nemi inda take sai na fara neman inda mrs hannatu ibrahim take aka ce ai kwamishina ce na ta bincika da hankali aka ce ai ma ga ministan ta babu nisa daga inda makarantar mu yake sai in kama hanya in ana break in sai ina talla din yanzu babu talla ina malamar makaranta dan guntun break din sai in ciki jiki in je ina neman inda take so nema yau gobe jibi na buwaye mai gari to ina zo sai su ce min wahai ce miki ki zo na ce ina son gama da zai tafi ki ba mu gari wajen tana cikin aiki yi ko ba zan daddara ba sai in zaki zo na zo ya fi sau talatin kai rana mutum ya gaji sai ce ke mai sunan ki na ce hawa ce ce ba za ki sake zuwa nan ba na bai ki ga madan na ce na yadda aka banni na shiga na gama kuma ofis na ta din ban taba ganin ofis mai kyan haka ba to ina shiga ni kaina sai na na rasa mai kawo ni gurin ta tambayi ta mai kawo ni sai kuma ina da dai ambulan wani brown ambulan result na wa sai na ce mata na zo ta taimaka min ne na ji na magana a tv akan a taimaka ma yan mata su makaranta sai ta ce to ba ta da duba result a hausa nake mata magana duba da ta duba da ta ce to wani makanta za ki tafi na ce to na ji ana maganin jami'a ni ma ina son je jami'a ta ce ayya wannan rizal naki kan ba na jami'a ba ne ta ce ai jami'a gashi ma ba iya turanci in mata magana turanci wanda dama magana turanci an samu da hausa ta ce jami'a na karantarwa da turanci ne ba da hausa ake karantarwa ba sai ce ka ni da ina son tafi jami'a nan sai na fashe da kuka domin na wahala ina son ganta kuma gashi na zo kwalliyan tana gaba za ta biya kuɗin sabulu ba sai ta ce ko kukan da na yi duniya ita ba ta taimaka ba ta ta taimaka wanda za su suke da result masu kyau ne amma cikin ikon allah kuma sai zuciyarta sai kamar sanyi sai ta jawo durowa sai ta cire takarda wani kati katin ashe business card ake kiran shi ban ma taba gani ba ya ta rubuta sunan mutum a bayan ambulan din ana kiran mutumin George Korba shine registrar na university na Jos sai ta ce min in je jami'a in bashi in na bashi in akwai taimakon da zai iya zai iya mini amma abin da kawai taimaka min kenan amma sai ta sa hannu a cikin jakanta ta ce naira ashirin ashirin sabbi kal guda biyar ta bani har kwana ita gobe zan manta da kuɗin nan. Naira ɗari kenan. Eh da na fata zai zo tafi daga baya muka je jami'a aka duba shi ma Josh Corba din ya nuna min akan ba za su taimaka min ban da turanci amma kukan na babu bayya nisa da idan sai hawaye sai ce ba kukan da zan yi taimaka sai ko in fita jin samu sakataren shi akwai fom fom fom in cika in akwai abin da za a yi shi ba sanad ba shi ba shi yake ba da admission ba hmm. sanad suke ba da admission so idan sanad sun ni to in ba su ba ni ba idan ya ce ban da turanci don ana kiran abin da zan apply din remedial wato maimaici ne abin da baka ci baka ci amma shi maimaicin ma sai kana da turanci sai na je na cika na tafi to daga baya sai na samu labarin akan cewa akwai abin da ake kira catchment area wato wa'annan ƙasa wasu yanki ta gefen mu ta bauchi gombe mata ba sa zuwa jami'a su an dan saukar da maki din da ake yadda sai mu mu shigo amma condition ana kira conditional admission suka bani in na condition din na ci turancin za su bar in ci gaba in ban ci ba ba zan iya ci gaba to sai na je na samu kamar na register. sai na yi kacinci kacinci zon <laughs> english ba wai da sani ba Allah da ya sai aka bani na ci gaba da media to in ka gama za ka iya sa takarda na shiga jami'a kenan to daga baya dai sai na kowa na ajin wajen mu ɗari da yan kai kowa na ci zai karanta lo na ci ni ma kan karanta lo ba wai na san menene aiki me lo din ba eh, ban san me ya din ba to da ikon Allah kuma sai aka ban lo to a wannan zama na da na remedial din karfin aikin na lokacin a library nake wani inda ake karatu in aka bude library da farko ni zan tsalla in gudu in je in shiga library don in dinga karanta abin da aka yi din don ban gane ba in sake koma in sake bibiyan bi in gane to shi ke taimaka min ana gama aji da library sai an tashi kuma za a kore ni kora na ake a library to sai taimaka min na shekara hudu na kammala na dawo to ina da wani saurayi ya ce min in yi polis to sai na shiga polis baki bautan kasa ba sai polis na yi bautan kasa a cikin polis na je bautan kasa a katsina state sai na shiga ministry of justice to babu yar bauta taɓa buɗe can ba to na tsalla na buɗe sai na je na samu mutanen social welfare na ce musu kunga yanzu ina so sun sani a ministry na ce ministry so duk macen da aka mata bulala ko suka samu tsaba ainihin mijinta ku kawo za mu sasanta amma kuma za mu amfani doka wannan lokaci ya yi defining wato ya canja duk abubuwan da ne a duniya yanzu To masu sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Miro yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Inda aka rubuta labari mai take kamar haka wani yaro ɗan asalin Najeriya ya ba duniyar dara mamaki. Wani yaro mai shekaru takwas ɗan asalin Najeriya wanda ke gudun hijira tare da iyayensa a birnin New York da ke nan Amurka. Ya lashe gasar wasan dara ta zamani ko kuma chess a turanci. a makon da ya gabata aka ayyana tani toluwa a dewumi a matsayin wanda ya lashe gasar a birnin new york wacce aka yi a matakin 'yan makarantar nursery zuwa 'yan aji uku na primary tani kamar yadda aka fi kiransa na zaune ne a wani sansanin 'yan gudun hijira tare da iyayensa a yankin manhattan a new york a yanzu haka dai tani ya samu nasarar samun kuɗi da aka tara mashi wanda ya kai dala amurka biyu kuma sannan yanzu sun samu nasarar barin sansanin 'yan gudun hijira inda suka samu nasarar samun gidan kansu a birnin new york yanzu bari mu leƙa jaridar politico inda a ranar talata ne aka rubuta labari cewa shugaban amurka donald trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da facebook da google da kuma twitter da nuna fifiko ya kuma ce akwai bukatar a sa ido sosai trump wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar twitter ya goyi bayan dan majalisa david nuzi na jihar california jigo kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai cewa hanyoyin sadarwa suna ba da damar bata mashi suna da yake amsa tambayar manema labarai a fadar white house trump ya ce hanyoyin sadarwar intanet suna danna ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican inda suke nuna fifiko kan jam'iyyar democrat a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar brazil j bolsonaro trump ya ce yana isar da saƙo ga sama da mutane miliyan 100 ta hanyar twitter da sauran hanyoyin sadarwar intanet kuma yana cin moriyar wannan damar rahotannin tallace-tallacen siyasa na facebook da google da aka tattara ya nuna kuɗin da yakin neman sake zaben Trump ya kashe ya kusan ninka abinda masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat baki ɗaya suka kashe. yanzu bari mu je jaridar la times inda aka rubuta labarin jamal trulov wani dan wasan kwaikwayo da aka kulle shi shekarar 2009 inda aka zarge shi da kashe wani makwabcinsa mai suna so kuka wanda aka same shi mace a cikin gidansa Trulob wanda ya shekaru takwas a kurkuku bayan da 'yan sanda suka zarge shi don kisan kai a yayin da yanzu haka aka gano cewa ba shi da hannu a kisan da aka zarge shi da shi. A ranar talatan nan ne da ta gabata a birnin San Francisco jami'ai suka rattaba hannu akan a biya shi dige kuɗi har dala Amurka miliyan sha uku da dugu daya saboda zaman kurkuku da ya yi na shekaru takwas inda har yanzu ba wata hujjar da ta nuna cewa shine ya kisan kan da aka zarge shi da shi. Trulab ya rubuta a kan shafinsa na yanar gizo na Twitter inda yake cewa, Ni ba zan yarda ba, zaman gidan yari ya haifar mani da matsaloli daban-daban. Sannan na shiga kunci, na rasa 'yanci da walwalar rayuwa. don haka wannan kudin ba abin da zai iya fansar rayuwar da na shiga a cikin shekaru takwas ba ne sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka ke cewa mu huta lafiya to madalla a gaida daula yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana ma na madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na janyo hankalin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar. Jan hankalin da nake so na yi masa shi ne ya kamata in yi mutanen kirki isa a gindinsa. irin su buba galadima da suke cin mutunci masu mutunci to ba abokan tafiya ba ne a siyasa kuma irin waɗannan abubuwa da buba galadima ike yi kullum yana ƙarawa a teku baƙin jini ba farin jini ke ƙara masa ba tsakanin al'umma. Assalamu alaikum da farkon sunana Aminu mai shayi na garin garbace da garmar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. mu dai fatan da muke shi ne waɗannan jawabi guda shida da hukumar zaɓe ta ayyana a kan cewa zaɓen su bai kammala ba muna fatan 'yan siyasa za su kai zuciya nesa sannan kuma su bari hukumar zaɓe da shirya a yi zaɓe a wannan yankunan da aka ce za a canza kuma a bawa duk wanda Allah ya bawa nasara waɗanda kuma suka fara su masu mubaya da sunan cewa Allah ya bawa wanda ya bawa Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tan kuru bakin tv ba tsarurar. To na yi murna da ni cewa gwamnatin tarayya za ta tallafa ma wasu jihohi wanda matsaloli suka sama amma jihohin nan guda takwas ne amma daga cikin jihohin babu Kaduna babu Katsina. To duk wani taimako da za a yi ma wasu jihohi wanda suka samu matsalolin rishin ko matsalolin rishin zaman lafiya to in dai ba a sa kaduna da katsina ba to gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yi adalci ba. To da haka ne kuma muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An kaddamar da jerin wasu hare-hare ta jiragen sama masu ƙarfi kan wurare biyu da mayakan IS suke a ƙoƙarin da ake na kama tunga ta ƙarshe da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS suka ayyana a matsayin daular su. har-haren na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkaɓe sako-sako a na garin bagahus da ke arewa maso gabashin syria inda anan ne kuma ɗaruruwan mayakan na is suka miƙa wuya ga dakarun sdf da amurka ke marawa baya a makon da ya gabata kusan sati ɗaya bayan da aka harbe wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai biyu a birnin christchurch da ke new zealand Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu ba da agajin gaggawa zuwa garin Bera mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutane da mahaukaciyar guguwar nan mai hada da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce aka yi wa lakabi da Idai. Wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya fada wa yankin kudancin Afirka cikin gomman shekaru. Ah, ah, ministan harkokin cikin gida na Venezuela ya zargi shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar Juan Guido da zama wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai hare-hare kan manyan 'yan siyasar kasar. Jami'an kasar sun kama Roberto Marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa to tumaralla masu sauro da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah kai mu kada manta a duk lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda a nan ma za a ga rahotanni cikin bidiyo da hotuna yanzu a madadin shi muhammad hafiz da ta ne gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya shirin baki ɗansa sai injiniyan mu zubair mahmud lalo ke cewa a wanda lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc